Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar tara ga watan Yulin shekarar 2022. To kamar yadda muka saba kawo muku a kowace ranar sallah shirin zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishen sallar daga sassa daban na duniya wanda Zahara Aminu Fage za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Ukraine na Birtaniya don samun horo kan dabarun yaƙi a fagen daga da suke bukata don fafatawa da sojojin Rasha da suka mamaye Ukraine. an ajiye sojojin na ukraine a sansanoni daban-daban na ma'aikatar tsaron birtaniya a faɗin ƙasar kimanin 'yan ukraine dubu daya da ke birtaniya su ne kashi na farko cikin kusan 'yan ƙasar dubu goma da ake sa ran za su yi horon wanda sojojin birtaniya suka shirya sakataren tsaron birtaniya ben wallace ya ce ta yin amfani da kwarewar sojojin birtaniya za su taimaka wa ukraine wajen sake karfafa dakaranta da kuma juriya yayin da sojojin ke kare diyaucin ƙasarsu da 'yancin zaɓar makomarsu. Yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke bikin babbar sallah, shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad da makaraban gwamnatinsa sun yi hawan idi a birnin Yamai, kamar yadda sauran al'ummar musulmi suka gudanar da hawan idi a sauran sassan ƙasar. Mahukuntan ƙasar sun yi amfani da wannan damar don yin kira ga al'umma da su yi addu'o'in samun zaman lafiya da damuna mai albarka. wakilin muryar amurka haruna mamman bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Allahu akbar irin yadda aka gudanar da sallar idil kabir kenan a ko'ina a fadin kasar jamhuriyar nijar a yau da safe hawan wambarin ya shugaban kasar ne bazun muhammad ya halarci hawan idin babbar sallar tare da halartar firaminista uhumudu muhammadu da membobin gwamnatinsa da ɗimbin musulmi da suka larci sallar haka ma ta wakana a ko'ina a fadin kasar birane da ƙauyuka inda mahakumta suka yi amfani da wannan damar domin yin kira ga al'ummomin musulmin kasar walau domin tsaro ko zaman lafiya ko neman damana mai albarka kamar yanda abdu muhammadu magajin garin birnin kwanni ya yi jin kaɗan bayan kammala hawan idin babbar sallah ta wannan shekara muna kira kuma ga malamai a yau ta muna addu'a tunda kun ga yanayin hada mana ga mu ko da shiga muna bisa lokaci to amma a rika a rungume hannuwa sai abu ya baci sa na abu da sunan hukumomin wannan kasar ta jamhuriyar nijar shugaban gundumar birnin kwanni malam ralisu alili ya roƙi al'umma gafara game da kowane kurakurai da gwamnati ke iya yi kuma da take yi. Jama'a muna neman gafara gare ku. Allah dai ya ba mu damana mai albarka. Zan ce barka da sallah. Shi kuma martaba sarkin birnin Kwanni kirayayi ga jama'a da su sake su idan har suna son Allah ya musu jin kai. Kamar yadda nika faɗi kullum ga mutane. Allah dai ya ga dama shi na ruwa amma ana son shi zan mutane suna da zuciya ta kwarai wallahi in mun ka koma mu Allah kuma muna samun ruwa insha Allah Tun dai lokacin gama sallar hawan idin na wannan shekara limammai suka yanke nasu ragunan a jamhuriyar Nijar abinda ke share fage ga kowane musulmi da ya koyi da hakan don tunawa da ragon da Allah ya baiwa annabi Ibrahima don kar ya yanka ɗansa annabi Ismaila Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an diflomasiyya daga Amurka da China sun gana a yau Asabar sama da sa'o'i biyar a ƙoƙarin da suke yi na ganin an rage takon saƙa tsakanin ƙasashen biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce dangantakar Amurka da China na da matukar muhimmanci. Blinken ya kuma ce a zagayen tattaunawar da suka yi ya bayyana damuwa game da kalaman takala da matakai da ke auna Taiwan da kuma batutuwan kare haƙoƙin bil'adama. Blinken da ministan harkokin wajen kasar China Wang Yi sun gana da safiyar yau da kuma lokacin liyafar cin abinci ta rana a tsibirin Bali na kasar Indonesia. Bayan taron manyan kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20. A daidai lokacin da al'ummar musulmi ke murna gudanar da bikin babbar sallah a yau, Matakin rufe wuraren shakatawa daga karfe bakwai na dare zuwa takwas na safe da aka yi a Abuja babban birnin Najeriya na ci gaba da daukar hankali. Duk da cewa masana na ganin wannan mataki na kan gaba la'akari da matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a kasar Ganin ko a makon nan wasu 'yan bindiga sun kai hari a gidan yaron kuje har fursunoni da yawa ciki har da 'yan Boko Haram suka tsere. Ga karin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim. duk da cewa sanya wannan doka na rufe wuraren shakatawa da ke babban birnin na abuja ba sabo bane amma ƙwararru na ganin matakin ya zo akan lokaci da ake bukata sakamakon fargaba da al'umma ke ciki na matsalar tsaro da ya dabaibaye kasar wannan mataki dai ya janyo kace na ce tsakanin jama'a musamman masu gudanar da harkokin kasuwancin su da ma mutane da kan ziyarci ire-iren wuraren shakatawa don samun nishaɗi da hutu wasu na ganin an take musu hakokinsu da walwalansu sai dai ƙwararre a harkar raya birane birane zayyanu muhammad ya ce kamata ya yi mutane su fahimci tsarin da aka gina birnin da shi a kuma mutunta doka tun farko ka'idodin da kuma gwamnatin tarayya ta tsara shine akan cewa za a rushe wuraren shakatawa karfe bakwai kuma za a hana wasu abubuwan da ita hukumar take ganin cewa bai dace ba to ya kamata mutane su fahimci cewa haka tsarin yake kuma a bi tsarin rekod ya nuna cewa wannan wuraren na shakatawa din suna ɗaya daga cikin inda mutane suke samun mafaka suna aiwatar da abubuwa na rashin tsaro kuma yana kawo cikas ga mutanen Abuja. Ko da yake babban jami'in hulɗa da jama'a na ministan babban birnin tarayya Abuja Abubakar Sani ya bayyana dalilan da ya sa aka ɗau wannan matakin. Dokoki da aka tanadar musamman tun shekarar dubu biyu da biyar wato 2005 wanda ake ce ma FCT Park Regulation Policy. A ƙarƙashin wannan doka duk wanda aka bashi lasisin ya gudanar da irin wannan wuri to doka ta tanadar da cewa akwai lokacin buɗe wurin da kuma kuma lokacin tashi to cikin shekarun bayan nan kuma ta lura cewa yawancin waɗanda aka ba su daman su gudanar da waɗannan wurare ba sa bin wannan ka'ida to sai zamana ana ta samun koke-koke daga mazauna unguwanni daban-daban cewa abubuwa suna faruwa musamman yadda kake ganin harkokin rashin tsaro dinnan ke faruwa to shi yasa hukumar birnin tarayya ta ga ya kamata a ce lallai su waɗanda aka ba su daman su gudanar da wannan wuri to su tabbatar da cewa fa sun bi dokan nan da ta umarce su. An iya cewa bikin babban sallah na bana dai ya zo wa al'ummar birnin Abuja cikin yanayi na rashin armashi da fargaban taɓarɓarewar tsaro. Fatan dai da ake da shi shine samun sauƙin gudanar da rayuwa ta yau da kullum. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda wasu ku suka ji a farko yau shirin zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishen sallah kamar yadda muka saba kawo muku a kowace rana mai kamar ta yau Zara Aminu Fage gare ki. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu sallar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu sallar Eid. Gaisuwar sallah daga fadin duniya. Min yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ni ce Zahra Aminu Fage. nake muku barka da wannan lokaci tare da fatan an yi sallar idi lafiya tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na yau asabar goma ga watan zulhijja shekara ta 1443 bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan Yuli na shekarar 2022 su. Za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama inda za mu ci gaba da kawo muku gaishe-gaishen sallah. Mu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkan mu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Assalamu alaikum sunana Fatima Dakiru ni mazauniyar kasar Rasha ne ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena babana Dakiru Garba da mamana Ramatu Dakiru da 'yan uwana yayuna da ƙannena Lubabatu Zuwaira da Murja da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina Aisha Amina da Maryam da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. daga, daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'ummar musulmai baki ɗaya bisala assalamu alaikum wa rahmatullah suna sunana rashida aliyu mazauniyar ƙasar indiya ina mika sakon barka da sallah wa iyayena alhaji aliyu mai kudi da hajiya binta aliyu da kuma yan uwana na da kanina falmata hafsat izuddin da mariya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da kuma ƙawayena aisha fadila rukayya da maimuna da fatan kun yi sallah lafiya da kuma saurayi na ban manta da kai ba abdul jinadi da fatan ka yi sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum Assalamu alaikum na Fatima Muhammad Suleiman mazauniyar kasar Canada. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga iyayena Honorable Muhammad Suleiman da Hajiya Aishatu Muhammad da 'yan uwana Ihsan Adil Khalil da Fati da fatan duk kun yi sallah lafiya. Sannan ƙawayena Zainab Mami da ruƙayya da fatan duk kun yi sallah lafiya. masoyina kana raina abokan raski kama da fatan kayi sallah lafiya sannan ina mika godiya da kuma saƙon barkar ga sallah da fatan kun yi sallah lafiya na gode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki ɗaya ina muku barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, sunana abdulhamid ibn muhammad ibn shehu ibn aminu ni mazaunin kasar saudiya ne kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ina so mu mika saƙon gaisuwa ta ga mahaifana wato alhaji muhammad ibn shehu ibn amin tare da mahaifiyata hajiya umul khair ibn sani ibn isa allah ubangiji ya kara muku albarka ya kara rayuwa albarka sannan ba tare da bata lokaci ba zan saka mika saƙon gaisuwa ta na hidimar sallah ga yayyina da kuma kannena wato daga ɓangaren yayyina na so mika sakon gaisuwa ga ustaz alamin ibn muhammad ustaz umar ibn muhammad ustaz abubakar ibn muhammad da aron masani ibn muhammad allah ubangiji sa kun wannan sallah cikin koshin lafiya kuma mun yi mana cikin koshin lafiya sannan ina son saka mika sakon gaisuwa ta ga kannena sayyida aisha ibn muhammad sayyida hafsat ibn muhammad sayyida aisha ibn muhammad da sayyida asiya ibn muhammad tare da kun yi sallah cikin koshin lafiya sannan ina son mika sakon gaisuwa ta ga aboki abokina wato ustaz habir ibn umar da kuma ustaz khalifa ibn halliru da ustaz mustapha ibn adam allah ubangi da sa kuma wannan sallah cikin koshin lafiya sannan ba zan gajiya ba ina so mika saƙon gaisuwa ta ga masauyata, hobbi na barkaunata da habiba ibn kabir allah ubangiji da sa kin sallah cikin koshin lafiya sannan na son mika sakon gaisuwa ta ga makwabcina ustaz muntaka umar allah ubangi da sa kai sallacin koshin lafiya sannan da karshe na so mika sakon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan kun sallacin koshin lafiya allah ubangi da sa Shibarina ya kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah yan uwa na ha al'umma na Najeriya mai duba yau muke yi sallah kowa ka kai shi na ba adadi jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc da fatan dai kuna jin daɗin shirin Assalamu alaikum sunana Aminu Dada daga kasar Zimbabwe. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Abdullahi Dada da kuma Hajiya Saudace Ibrahim da kuma yan uwana yayyina da ƙannena Yakubu, Musa da Aliyu. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da abokaina Manna, Nasir da Mubarak da fatan kun yi sallah lafiya da kuma makwabcina Mahmud Mai Taliya da Mansur Kekina Pep. da fatan kun yi sallah lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma al'umman musulmai baki ɗaya assalamu alaikum Assalamu alaikum, ni ce Hadiza Maman Mariya ina barka da sallah a dukkan al'ummar musulmi na duniya ga baki ɗaya. Ina gaida yayana Ado Hazard, ina gaida yayana Garba Jallam, ina gaida iya abba ina gaida yan uwa da abokanan arziki na duniya ga baki daya ina mana barka da sallah mutanen muryar amurka ubangiji allah ya kara ɗaukaka ku muna jin daɗin shirye-shiryen ku kuma allah ya muku albarka allah kare ku assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ina magana daga manhattan new york sunana alhaji lukman abbas luke springwater ina yi ma musulman duk duniya barkanmu da sallah da farko ina gaida yayana baba karami abbas ina mai barka da sallah ina gaida malin lawan abbas barka da sallah ina yi ma haji umar abbas da halaji rufai abbas da alhaji isa abbas ina musu barka da sallah ina gaida alhaji sulaimanu su surga da baban gana dukkan su ina musu barka da sallah ina gaida alhaji abubakar sabon gida da alhaji bature da alhaji amidu da alhaji mustapha sabon gida da zainab dan bufaci dukkan ina musu barka da sallah ina gaida yayana ajiya fati abbas barkisu abbas ajiya bilawo abbas da ajiya sakinatu daga da ajiya biwa da ajiya rukayya dukkan suna musu barka da sallah ina gaida ajiya kulu sabon gida ita ke kuma ina miki barka da sallah ina gaida yan daga kuma ina gaida alhaji sha'ibu da alhaji dantani da aji abdullahi sufulugu dukkan su ina musu barka da sallah baki daya ina gaida iyalai na kuma ajiya zubai da yaran duka ina musu barka da sallah da amarya na sai da zina ke kuma ina miki barka da sallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Masu sauraron mu kada dai a shagala waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Ni ne ya Sa'a. Da farko ina isar da gaisuwa na zuwa ga ma'aikatan VOA baki da ina muku barka da sallah Allah kara muku lafiya. Ina gaida Yahaya Bashir ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka. abubakar bashir na maka gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka faisal bashir na maka barka da sallah Sharif Bashir na maka barka da sallah, yayana Ibrahim duk inda kake na maka barka da sallah, Aminu Ismail ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalanka, Rabi Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da iyali, Ramatu Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da iyalinke. Sirajo abubakar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka umar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka yan uwaye na na gidan baba mai agogo ga gaisuwan barka da sallah na zuwa gare ku yan uwaye na na gidan malam abdulsamid ga gaisuwan barka da sallah na zuwa gare ku duk fadin duniya musulmai ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku Allah ya maimaita mana Allah jikan magabatanmu Allah ya kai mu badin badada Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran 'yan aljanna. Assalamu alaikum ni ne naku alhaji lawan alhaddad na muku gaisuwa na barka da sallah hasatan sarkin wangarawan kumashi alhaji ahmad ibrahim da shi da iyalai shi duka na musu gaisuwa na barka da sallah ina gaida bala chama ta shi da mai ɗakin shi Samawu da Hajiya Hadiza ina musu barka sallah ina gaida Abuba Makera ina gaida Audu Bawa ina gaida Tani. ina gaida Habibu Jones dukkan su sabon zango NZ4 ina gaida Nafiu NZ11 ina gaida Salu Baba Jimba NZ16 ina gaida Alhaji Ganda ina gaida Alhaji Lukuma ina gaida Alhaji Yakubu Jacob dukkan su Abubai ina gaida mai ɗaki na Hajiya mai Dara Alhasa daga Wabai ina gaida kanwana Hajiya Rahi Sa'id daga Ababu Extension ina gaida Modern Hawa haka duka ina muku fatan harkar sallah kun sallah lafiya Allah maimaita Allah kai mu sabon shekara ai sallah lafiya salamu alaikum ni ne naku Alhaji Lawan Alhaddad daga nan Amerika Assalamu alaikum sunana Sheikh Abdul Hakim daga kasar Qatar ina miƙa sabon barka da sallah wa iyayena Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Sa'id da fatan kun yi sallah lafiya da kuma 'yan uwana Murshala Kabir Umar Ofisa, yaya Fatima, yaya Hadiza, yaya Amina da yaya Sa'adatu. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina Mubarak Alfa, Finance, Umar Faruk wanda aka fi sani da B da kuma Ibrahim Mu'azu, Ahu. da fatan kun yi sallah lafiya. Ba zan manta da masoyiyata ba, Rahama Ɗayyabu ɗan raka, da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. sunana muhammad rabi wasu wanda aka fi sani da danfo ina da zama a kasar ingila ina yi wa yan uwana musulmi barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah mamana da sauran yan uwa sannan ina yi wa mai gidana harabar abdul donjazi barka da sallah jagaban tunubu allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci kuma allah ya samu yi shi lafiya daga ƙarshe ina yi wa ma'aikatan muryar amurka gaisuwan barka da sallah allah ya maimaita mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Awal Sa'id ni mazaunin garin Malaysia ne ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi da ke faɗin duniya barka da sallah sannan ina miƙa gaisuwa ta ka musamman ga iyalaina da 'yan uwana tare da iyayena da abokan arziki da ke zaune a ƙasar Najeriya sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake ƙasar Amurka. Na gode. Assalamu alaikum uh, sunana Sadiq Musa Sa'ad uh, ni dan asalin karamar hukumar Bici ne uh, da ke garin Kano a yanzu ina zaune a wato Ingila uh, ina so yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya a gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina dr musa sa'ad muhammad da mahaifiyata hajiya gaji umar ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina dr safiyanu sa'idu alimi biyar da iyalinsa wanda suke zaune a ƙasar amurka na so in yi amfani da wannan dama in yi wa ƙasar mu addu'a wato najeriya mata addu'a zaman lafiya ah, da kwanciyar hankali da kuma fatan Allah ya ba shugabanci na gari. Ina addu'ar Allah ya sa Aisha gulgulan sallah lafiya a gama lafiya. Allah ya karɓi mu amin. Ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad. Masalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Fatima Sayyid Khalid. Yana yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan yana yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma 'yan uwana. baki daya daga karshe ina miƙa gaisuwa ta gaisuwa ta musamman ga babban yaya yan tare da iyalinsa baki daya wannan shi ne sakon gaisuwa ta ta barka da sallah yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi domin yau ne ranar ayi mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Masu sauraron mu da waɗannan muka kawo ƙarshen shirinmu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudummawa wajen haɗa wannan shirin har ya zo gare ku, Da waɗanda kuka ji muna miƙa saƙon gaisuwar sallah ta musamman daga nan sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga waɗanda suka daidaita mana sautin shirin. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Amin. Don ba shakka ladar mu yawaita tafi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah yau ne عيد دك تهوم سل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم سل رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو يوني سلا يوني عيد barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلر عيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلر رعيد يا كو جما سيوه فرأة دوم يوني رانر رعيد يا كو جما سيوه فرأة دوم يوني رانر رعيد دوم يوني رانر عيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلر رعيد يوني ne salla yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne salla yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne salla yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne salla yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne salla yau ne ayin A gaida Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. To masu sauraro da kuma ka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Zahar Aminu Fage sai kuma Hailu Haile da ya haɗa mana shirin. ni mahmud lalo nake cewa da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya